game da lamarin hana mene bara to mu kula mu ba mu ce bara addini ba ce ba mu ce haka ba samsam ba mu ce haka ba amma kai da kake hana ta shin dan Allah barar kake bukatar ka hana koko akwai abin da kake nufi shin barar da aka hana an hana makafi da guragu da kutare da pensioners ka gane a yan fensho da wanda za ka gani kato makashin kare amma ya zo ya ce maka ya zo makaranta ko ya zo gari ya kama ɗan shi ziyara kuma bai same shi ba kayya kayya yanzu a taimaka masa ya ɗan abu da zai ƙara ya mota har da su ake magana ko kuwa su ake magana waɗancan almajirin da ke karatun allo su kare ke magana duk waɗancan makafi da guragu da kutare da waɗannan 'yan bangar siyasa da mai ba da su ake ba to abin da nake so mu gane anan ne muna cewa wannan shirin da kuka ɗauko ba za ku iya ba inda za ku bi shawara yau da ce akai alhamdulillahi wannan gwamnati ta wannan jiha mai albarka ta kaddamar da ciyar da ɗaliban makarantun allo abinci kyauta eh ta kaddamar da ciyar da almajiran allo abinci kyauta su ci da safe su ci da rana su ci da daddare to idan aka gabatar aka kaddamar da wannan harka kaɗin na ciyar da ɗaliban makarantun allo abinci kyauta idan aka samu shekara biyar zuwa goma ana ciyar da su ba a samu tangarɗa tsayawa ba daidai da rana ɗaya to yau sai ku zo ku kafa doka cewa duk almajirin da kuka gani kolo a titi yana bara kuɗo mataki kansa saboda mai saboda kun tsare masu abin da za su ci ai ba wanda ke barar kan yana so da kaga muna yi ba dan muna so bane ba kuma mun dauke ta addini ba a'a mun dauke ta wata hanya ce wacce za ta taimake mu mu tsare addini ta hanyar hakan ne za mu samu abin da za mu ci mu zo mu zauna mu bauta Allah amma idan ka kawo abin da za ka ba mu mu ci mu bauta wa Allah falilahi alhamdu wani ita ce hanyar da ya kamata a bi shi yasa muke maganar wancan da aka ce kasance ake ya kamata a fito ayi adalci ba face aka an hana karatun allo babbara aka hana wallahi kai mai wannan maganar kai kanka munafiki ne baka fahimci sakon ba baka fahimci abin da ake so a fahimta ba ne baka fahimci abin ba ba rami me ya kawo maganar rami ba rami me ya kawo maganar rami ya yi ba karatun Allah aka hana ba barar aka hana to da ka hana barar su yaran da suke zaune mai ka tanadar masu wanda za ka ba eh ai haƙin kowa ne ya ciye da ɗansa eh tabbas haƙin kowa ne ya ciyar da ɗansa amma idan akwai gwamnati mai adalci wacce ta tsare ma kowa haƙinsa bisa adalci muna da arzikin da a Najeriya nan ba ma buƙatar yin bara ɗin amma wasu azzalime sun yi kaka gida da dukiyar al'umma wasu masu son zuciya sun yi rubda ciki akan dukiyar al'umma idan kana maganar yaran da ke zaune makarantun allo to su kuma waɗanda ke gida iyayensu na kusa da su sun kasa ciye da su suna ɗaukar ƙoƙo su fita su yi bara ya za ka yi da su to mu dai aikinmu shine mu ankarar mu lurar mu faɗakar ba mu iya tilastawa kar mu manta da karatun da na yi jiya duk da wasu na masa gani-gani amma kar mu manta da karatu na faɗa mana wannan 'yan siyasar da muka sa su gaba muka ce su za su jagorance mu dole sai mun shige su dole sai mun kutsu a cikinsu dole sai mun cutanyi da su dole ne sai suna ganin idan musu zare ido mu zare ido